Wannan hukuma dai an kafa ta ne tun shekaru goma sha ɗaya da suka wuce domin ta taimaka wajen ƙarfafawa da sake farfaɗo da tsarin kuɗi ta yadda za a magance matsalolin ƙaddarorin rance da ake karɓa a bankuna ta yadda ta dace. To sai dai ga babban darakta a hukumar Amcon Ahmed Kuru akwai ƙalubale da hukumar ke fuskanta wajen yin ayyukanta. Komi sai an bi ka'idan doka. Muka ce in kotu ta ba da oda wannan takardar oda na kotu ya zama shine takardar gida. Su wayannan mutanen sun san kulle-kullen da suka yi. shi yasa ake samun wannan jani ja kaɗan. To wai a ina matsalar take ne ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin sanata Muhammad Adamu Allero ya yi ƙarin haske. Kwai kuɗi ya kai wajen tiriliyan biyar na naira. To duk kuɗaɗen nan gaba ɗaya suna hannun mutum ashirin kuma mutane ne waɗanda suka karɓi kuɗaɗe daga hannun bankuna don hanyar da za a bi a karɓi kuɗaɗen nan to majalisa shirya take ta bada goyon baya a karɓe su Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin bankuna da kamfanonin inshora a majalisar dattawa, Sanata Obasani ya yi bayanin hujjojinsa na kawo dokar da kuma yadda za a yi aiki da ita. Waɗansu ba su su biya wannan kuɗaɗe, kuma kuɗaɗe ne na gwamnatin tarayya, kuɗaɗen talakawa ne aka amfani da shi a wannan lokaci don ba san bankuna su lukushe. To yau an waye gari ita kanta wannan ma'aikata na amkon ya kamata a ce ta gama aikinta a shekara goma ne, kuma shekara goma nan ya ci karan talatin da ga watan Disamba na wancan shekara da ya wuce. mun yi wata doka wanda za ta garan bawul ga shi wannan doka wanda ya shafi bankuna da inshora na ƙasar nan a wannan doka mun saka wani kotu da ake kira tribunal wanda za mu tabbatar cewa duk wanda suka karɓi wannan kuɗaɗen cikin wata shida sun da kuɗin ko kuma a musu hukunci ma ya kama ɗauri ne a musu ɗauri. Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Kasimu Kurfi yana ganin wannan mataki ne mai kyau. E kamar yadda suka wannan tsari wannan yana da kyau saboda idan kika diba tribunal wurare ne waɗanda ake yanke hukunci cikin ɗan ƙaramin lokaci to a wannan halin da gwamnatin tarayya take ciki tana buƙatar wannan kuɗin don da za a samu waɗannan kuɗaɗen duk waɗannan da ake cewa ba su da aikin yi sai su kawo masu aikin yi da za su samu kuma a yi kuma mutanen nan 'yan kaɗan nan ne so yana da kyau a yi wannan. abin jira a gani shine ko wannan kotu da za a kafa zai kasance a kan gaba wajen samun dukiyoyin banki da sanya su cikin fa'idar tattalin arziki ba tare da wata matsala ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya